godiya da tabbatar Allah ba da wajen iyo wanda ya gumi da taimakon juna kuma ya alkhairi a tsakanin bayansa kuma ya hani daga zalunci da duk wata hanya ta tuwatuwa ko hanyar da wani zai yi zai bi ya yaudari wani ko ya ci da guminsa ko ya ci da haƙƙinsa ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake bai da abokin tarayya kuma ina shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan ne manzansa ne Allah ya ƙara aminci da tsira zuwa gare shi da iyalansa da sahabbansa kuma dukkan wanda ya riko da sunna har zuwa ƙarshen wannan duniyar Allah muna roƙonka ka samu cikin bayinka da za su yi riko da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam har zuwa ƙarshen rayuwarsu. Kuduban mu a takaice ta yi magana ne lura da yanayi da muke ciki muna gab ga Ramadan yanayi ko kuma lokaci na tashin farashin kaya lokaci da komi zai yi tashin goron zabo akan wannan ne hudu mu jawo hankalin musamman 'yan kasuwa kan jin tsoron Allah a sassabta abubuwa a kuma kalli maslahar bayan Allah mutum ya sanya maslahar bayan Allah gaba ba maslahar kansa kawai ba kusan kamar da aka sani duk shekara idan lokacin sallah karama ko sallah babba ya zo ko azumi ya zo za a ga komi ya tashi sai kai mamakin me ke sa haka saboda haka mu sani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi addu'a ga bayi cikin bayan Allah mutumin da yake mai saukin al'amari wurin sayi in zai sayi to ba zai matsa ma wanda zai sayi gare ba zai kwatanta kuma ya kalli maslahar wanda zai sayi gare haka in zai sayar ba zai matsa lamba ga wanda zai sayi gare ba ya zama sai ya twaɗi ya kishi har da kashi kasan cikin mutane akwai wanda in za ka sayi gare hitina in shi zai sayi gare ka hitina in zai sayi gare ka sai ya tabbata ya kashe ka warwas sannan zai in za ka saye gare sai ya tabbata ya kwace ka har da kashi sannan ya sai suwa ma to manzayin Allah ya yi addu'a ga waɗanda aka san haka wanda shi komi na shi yana da sauƙi in za ka saye gare zai yi mu'amala da kai cikin sauƙi in zai saye gare ka zai mu'amala da kai cikin sauƙi in bashi na ya ɗauka gare ka zai karɓa da sauƙi ya biya cikin sauƙi in shi zai baka zai baka da sauƙi kuma ya ansa da sauƙi duka wannan haka ake son kowane ɗan kasuwa ya kasance domin mu'amala ce dukkan wa'ina abubuwan da suna gudana a cikin mu'amalar mu yau da kullum manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisin Jabir dan Abdullah radiyallahu anhuma yake cewa rahimallahu rajula samhan idza ba' samhan idza idza ishtara samhan idza iqtada saboda haka wannan ya kamata dukkan 'yan kasuwa mu yi tunani da wannan kamar yadda faɗa mun nuhato ramadana lokacin tashin farashi lokacin da kaya ke tashin gauron zabi wanda kuma idan ka diba sai ga wai mai yasa komi bai tafi tashi sai lokacin Ramadana. ta yi ka ce o oh, to ai kayan naka tsada kaza kaza eh to mun jiya kayan naka tsada to me yasa ba su tahi tsada sai lokacin ramadana ya yi ko to ai yana yiwa wanda ka sai suwa da na suka yi don sun san lokacin ramadana dole kowa ya sai don ya samu kuɗi to sai ka tambaya su masu yin haka din ba su san Allah ne ya ba su wannan abin da suke kasuwancin da shi ba inda ya so da sai ya zama suna za a galla zamar amma yasa suna ya ba su jarin da za su sau sannan me yasa to su arna lokacin kirsimati kaya babu tashi kamar kuke tashi lokacin azumi su ba su son riba kamar yadda ku ƴan kasuwa musulmi kuke son riba me yasa lokacin kirsimati za ka je shagunan arna ka isko hadda hadda eh, eh, abin nan christmas bonus suke yi su rage makaya kuɗi don ƴan uwansu halan da ku da su ba kasuwa guda kuke sawo kaya ba ko ko kasuwar kiristoci daban inda dilolin kiristoci ka ɗaukowa daban inda dilolin musulmi ka ɗaukowa daban duk ne guda na hauka ɗaukowa to me yasa ba za ku yi wa da suka yi ba ya an kai su sun karunce ido ya zama suna yin wa da suka yi ƴan uwan su samu sauki idan lokacin kirsimeti ya zo ku ba ku iya runce ido ƴan uwan su samu sauki ya azumi ya zo wannan duka tambayoyi ne wanda ya kamata ƴan ƴan kasuwan mu su ansa su domin in kace ko kaya ba su taɓa tashi sai lokacin ramadana ko sai lokacin sallah karama ko sai lokacin sallah to misa ba su tashi lokacin kirsimati don su ma ai suna bukukuwa to mu ɗauka ma kayan duk hakkin su suna tashi in ramadana ya zo kaya za su tashi in azumin eh, in lokacin sallah karama da babba ya zo za su tashi in lokacin kirsimati ya zo za su tashi to an kai su suka daurewa ko da sun tashi su rage ma ƴan uwansu ku ba ku daurewa ku rage ma ƴan uwanku wannan shine muke kokarin mu jawo hankalin ƴan uwan mu ƴan kasuwa tsoron Allah sani cewa al'adar da ake yi kasa gaba ta da kyau yanzu wani na nan ya taye komi ya tara buhuwa abinci ya tara buhuwan kaza ya tara kaza abin da yake jira sai ramadana ya zo kuma marmakon da ya saye ya tara da yan ramadana ya zo sai ya saki da sauki ya samu ribar ya samu kuma yan uwa ne su ji sauki a'a duk da haka ya sa kaya sun yi tsada tun da nesa don ya saye da yawa ya tara ya ɓoye kuma sai yake sai ya maci mutane ya sai sai su da tsada kowa ya sai su dole tun da ya san cikin ramadana dole kowa ya saye saka tun da dole kowa ya sai sai ko ya gallaza sai ya yanka da ya kazu saboda haka wannan ba daidai bane ya kamata yan kasuwa a ji tsoron Allah subhanahu wataala ku sani wannan Allah yana la'akari da wannan wallahi ba mamaki ya zama azumin da za ka wa Ramadana ma Allah bai ma yi ma Allah ba Allah bai koda mu da shi ba amma naira goma goma da za ka rage in farashin ka saboda Allah don ka sauka musulmi don Ramadana idan da shi Allah zai gafarta maka ya zama duk kiyamun lailin da kai da tahajjud din da kai da azumin da kai la Allah bai koda mu da shi ba amma naira nan guda guda da ka sauƙaƙa kan rage don ɗaya bayan Allah ɗan uwan kan samu sauƙi cikin Ramadana ya zan a kansa Allah zai ji tausan ka ya gafarta maka to da wannan ya kamata ƴan uwa mu yi mu dawo da hankalinmu <clears throat> mu sani cewa Allah yana kula da bawa wanda yake kula da ƴan uwansa Allah yana kula da bawa wanda yake ƙoƙarin bin hanyoyin da ‘yan uwansa za su samu sauƙi. Isa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi na Abdullahi eh, dan Mas'ud yake cewa kuna son in ba ku labarin wanda wuta ta haramta gare shi ba ma zai ga inda wuta inda wuta take ba kuna son in ba ku labari wanda ya haramta daga wuta sabai suka ce muna so ya manzan Allah manzo Allah ya ce shi ne mutumin da ke ma'amala da mutane kuma mai sauƙin al'amari wanda yake baya da gallazawa duk kai hulɗa da shi zaka samu sauƙi zaka ji sauƙi in shi zai saye gare ka bai kokarin sai ya tabbatar da ya kai ka ƙasa ya ci haka shi ka san akwai wanda duk da saye abu guda in zai saye dan abu guda in zai saye yana ana wajen awa guda ana ciniki katar da kyan a samu a gama dan abin da a ce mai kaza ya ce na sai kaza ya biya sai an yi wurin awa guda ana tumulli da shi an cikin abin da bai kai kawo ba irin wannan mutane Allah ba su irin wannan ɗabi'a sai ya tabbatar da ko da zai sai abin nan wanda ya sai gare bai samu komi ba ya tsace ji ya kai shi a ƙasa to ba a son haka nan sannan ba a son wanda shi kuma in zai sai suwa sai ya tabbatar da ya yanke ka har jijiya shi ma ba a son haka nan amma ka sauƙaƙa ba a ce kakkace riba ba riba ta halatta wa halallahu albai'a wa ramar riba ya haramta ka ya haramta ka sawo ka sai suwa ka ci riba amma kuma kada wurin kokarin samun riba ya sa sai ka gallaza mu 'yan uwa kowa zai sai gare ka wai wai wai cikin mutane ku kun sani ni na sani akwai mutanen da su ni ne akwai wanda da an ce wuri kaza wurin wani ina cinikin kaza da wani a ce kana ko da aiki don wallahi wani ciniki da ki sai an shirya saboda bai saki bai bari kana ta na sayi ban bari wani kwanaki aka yi sati guda ana aka yi ana ciniki da shi ayi ayi ayi ba a gama ba a ce yanzu mu bai suspended sai goyi mu ci gaba yab dan abu guda aka ciniki sai an yi sati ana ciniki a zo goyi ma a taya a taya bai bari ba a koma a saki a ce to a ce a sai a sharowa a huta har gobe a dawo wurin sati guda za a yi ana cinikin abu guda da shi katar da cat sannan a samu ya ce na bari sai ya tabbatar da ya ya ci har haka kashi ya ya tsoce jinin ka haka didiya sannan ya ce ya bari to irin wannan dabi'a ba su da kyau haka akwai wanda shi ma in zai sayi haka ciki ba a son irin wannan ɗabi'ar ana son musulmi ya zama mai sauƙin al'amari ka zama al'amarinka da sauƙi kowa zai sai gare ka ya tabbata in dai ka sai abu gawa ne in Allah sai ka samu sai ka samu wani abu saboda zai zai sai suwa ma zai tausaya maka yadda kai ma zaka iya samun wani abu to haka ake so haka in kai dan kasuwa ne dila mai ba kananan yan kasuwa tsari kar ka zama dan agallaza ka tabbatar da sai ka tuhatse mutum ka tuhatse shi in ya kamata ya bi riban naira goma sai ka tabbatar da baiwa ta samun naira biyu sannan ka saka sakan mai wannan ɗabi'a ba ta da kyau amma ka yi wada in ya kamata ka samu naira goma misali ina laifi ka samu bakwai ko takwas ka ban mai biyun shi koyi amfana mafi yawa 'yan kasuwa akwai karancin irin wannan akwai kan 'yan kasuwa masu tsoron Allah wanda har yanzu kana jin 'yan kasuwa 'yan uwansu kananan 'yan kasuwa masu hulɗa da su suna faɗar wannan mu sani cewa duk hanyar da dan adam zai bi duk dai abin da ake wa duk duk dubarar da kaga dan adam yi zai ya tara kuɗin ne to mu dauka ma ka samu kuɗin idan ka bi irin wa'annan hanyoyi Allah na iya zare albarka ga kuɗin ya baka kuɗin amma ya ɗoro ma lura da kuma ta hai kuɗin kullum kai ta wahala sai mutane a ta mamaki wai jama'a duk ina abin da wani ka samu ya sai da abu kaza kan karan mun akalla mun san ya ci riba dubu ɗari biyar wuri kaza ya sai da kaza mun san ya ci riba kaza amma kullum gashi wahalce saboda ni saboda bai ji tsoron Allah wurin kasuwancin ba shi ko sai Allah ya sawo mai lalurar in Allah ya bashi da hannun dama ya amce da hannun hauni yau a sai dane guda bai da lahiya dibi kullum ga yana cikin jidali ko Allah ya sako mai rashin lahiya da babu zama babu tsayi kullum bai bai bai bai bai bai bai Dubai bai bai bai India duk abin da ya samu ya tafi wurin bidan lahiya amma Allah ya baka abu kuma hiban ma hanyar da zaka ji moriya abin shi aka ce ma azziki ko kuma Allah ya baka abin sai ka tara dukiya ka gama gallaza ma jama'a sai dai a sa wani hisafi ka shi ko wanda aka tuniki kana bambari ba kai ma kai ka daji ana tunikin ka ana ta bambari ba kudin nan da ka tara kwarai da ciki suna zagi in iyalin ka sun ka bugo suna baki dan iska e, ga ka ga hannu ne cikin daji kana ji yana zagi iyalin ka babu abin za ka yi kai ma kana ranka ya daɗe ranka yarda daɗe saboda haka abin nan da ka tuhaci mutane ka karɓa kai ko sai Allah ya turo wani ɗan iska babu lada babu al'ada babu sa albarka babu godiya yana zagin ka yana karawa yana bugu yana kara kuma ɗauko miliyan goma a kai mai ga iska wanda inda ka ji tsoron Allah tun warko ka sauƙaƙa ma ƴan uwanka akan wannan dai sai Allah ya baka kariya duk wanda ya sauƙaƙa Allah zai sauƙaƙa masa manzon Allah ha addu'a yace ya Allah kun ko sa addu'a manzon Allah ba su haɗuwa ƙasa banza yace duk wanda ka ba wani abu na al'umma ta ya gallaza musu Allah ka gallaza mai yace ya Allah duk wanda ka sanya wani al'amarin al'umma ta ga hannu ya sauƙaƙa musu Allah ka sauƙaƙa mai saboda haka mu ji tsoron wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ƴan uwa mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala yasa a hadisi har yanzu ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labari cewa ranar alkiyama za a zo ma Allah da wani mutum mai kuɗi wanda Allah ya bashi dukiya ɗan kasuwa ne a nan duniya Allah zai zo ya tambaye shi ce ma za a milta fi duniya wala yaktumuna Allah hadisa mi ka aikata da dukiyar da ni baka na baka kaza na baka kaza na baka kaza a can duniya mi kai da ita kuma gashi bai aikata komi na alkhairi bai aikata wasu ayyuka ba yake cewa ya Allah ni dai abinda na san na yi, na kasance mutum ne mai kau da kai ina kasuwanci ina saye ina sayarwa amma duk sadda ni zo ma'amala ta kasuwanci ko ba da bashi ga wani mutum nikan sauƙaƙa ma mayalwaci wanda nake yana cikin yalwa bai da matsala shi ma ban matsa sai ban gallaza mai nika yi ma'amala da shi da sauƙi wanda kuma ni gani cikin matsuwa shi ko nikan kaula kai in sauƙaƙa mai idan bashi ne in yazo yace bai da nikan ce a ƙara mai lokaci yakan haɗa ma yara ne cewa to in wanda duk ya zo ya ce bai da kun ka fahimci bai da to ka ku gallaza mai ka ku yi ƙara ta ku sa tsare shi illa a kara ba shi lokaci wani lokaci ma sai ma a yahe to haka ake son mutum ya kasance duk da za ka yi mu'amala bayan ya faɗi wannan sai Allah ya ce to ni ni hika cancanta da in zan haka dama ga ɗabi'u da ka faɗa nauna don ni ke ni ne mai yahiya ni ne mai kau da kai ga zunubai in yahi abinda da an kai min don haka mala'iku a kau da kai ga duk abinda da wannan bawan yayi na ya yi miki na gafarta mai saboda mi saboda ya zama mai jin tausan bayina mai kula da maslahar bayina ni ma yau na ya yi mishi na tausaya mishi kun ga me ya kai shi aljanna wannan ɗabi'ar da yake gani kamar ba komi ba ta sauƙaƙawa wurin kasuwanci ta yafiya da kau da kai da sauƙi ita kai shi aljanna to kai ma wannan ɗabi'ar a cikin kasuwancin ka ta isa ta kai ka aljanna saboda kan uwa mu sani wannan lokaci da muke ciki lokaci ne na lokaci ne mai daraja wanda ya kamata kowane ɗan kasuwa ya kokari ya ribaci wannan lokaci ta hanyar sauƙaƙawa ta hanyar kai ma ka bada taka gudunmuwa wurin ƴan uwanka su samu sauƙi saboda haka mu yi kokari mu kiyaye wannan mumini ana son ya zama mai sauƙin al'amari ya zama yana sarrafuwa ta kowane hali duk yadda ake son a sarrafa shi a ce moriyarsa ya zama ana sarrafa shi kada Allah ya maka inuwar da ya kamata wasu su shiga su sha ka ce a'a kai kowa ba zai sha inuwar ka ba sai ka kunna wuta ƙarƙashin ta don ka a sha in mutum ya wannan ya cuci kansa bai cuci kowa ba dukkan abin da ka tara a nan duniya iya kashe nan kuma wanda Allah ya ba dukiya ko ya yi shi ɗan kasuwa babu shakka Allah ya ba shi hanyar shiga aljanna sai dai in ya sakaci yana daga cikin hanyoyi da ake samun aljanna da sauki sha'anin kasuwanci ta irin waɗannan hanyoyi sauƙaƙa tausaya ka zan mai sauƙi a shaide ka da sauƙaƙa ma bayan Allah to wannan shi ma sai Allah ya shaide ka da wannan kuma ya zan sanadin samun tsira da gafara Allah da tausayinsa gobe alkiyama to haka a takaice ina jawo hankalin dukkanin 'yan kasuwanmu mu sani cewa wata ramadana ba wata ne na kawai samun riba kawai ba a'a akwai riba da ta riba da kake tsammanin ka samu na kuɗi shine samun yadda Allah ba wata riba da ta kai ta to kowa ya sa garan shi cewa babban riba da yake son ya samu wannan Ramadan shine ya samu riba ta gafarar Allah kamar yadda wannan hadisi ya faɗa wancan ɗan kasuwar da Allah ya gafarta masa saboda saukin al'amarinsa da yafiya da yadda yake kau da kai da yadda yake tausaya ma wa'anda yake hulɗa kasuwanci da su kai ma ka sa wannan aran ka cewa wannan ramadana na bana za ka iya kokarin ka ga cewa ka samu aljanna ta hanyar kasuwancinka Allah ubangiji ya samu dace Allah ya nuna mana watan Ramadan kuma ya nuna mana shi cikin koshin lafiya da wadata da aminci kuma ya bamu ikon tsayuwarsa ya bamu ikon azumtarsa ya ba mu ikon yin abin da yake so a cikinsa kuma ya samu cikin bayan da zai gafarta ma a cikin wannan wata na Ramadan ya Allah muna roƙonka waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya kuma ka ba su lafiya da za su iya azumtar wannan wata na Ramadan wanda kuma adda lafiya ka kare su ka ƙara musu kuma Allah muna roƙonka ka yalwata ma dukkan musulmi su yi wannan wata azumi na Ramadana cikin wadata cikin yalwa cikin sauki alhamdulillah الذي أمر بالتعاون على الخيرات ونهى عن الظلم والمشاحنات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد ففي الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا ارتضى قال ابن بطال فيه الحظ على السماحة وحسن المعاملة واستعمال معالي الأخلاق وترك المشاحة وترك المشاحة والرقة في البيع والرقة في البيع وذلك سبب إلى وجود البركة فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحض أمته إلا على ما فيه النفع لهم في الدنيا والآخرة وقال المناوي قوله صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا دعاء أو خطر وقرينه وقرينة الاستقبال المستفاد من عذا تجعله دعاء وقال القاضي عياض وقال القاضي عياض رتب الدعاء على ذلك ليدل على أن السهولة والتسامح سبب لاستهكاك دعاء ويكون أهلا للرحمة والاقتدار وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار كل قريب حي سهل قال القاري معناه أنه سمح القضاء سمح الاقتداء سمح البيع سمح الشراء قال الطيبي والنفس السمحة كالأرض الطيبة الحينة المستوية فهو فهي لكل ما يراد منها فهو فهي لكل ما يراد منها من خير صالحة إن أردت عبورها هانت وإن أردت حرثها وزراعها لانت وإن أردت البناء عليها سهلت وإن شئت النوم عليها تمحضت وعن حذيفة رضي الله عنه قال أتي الله بعبد من عباد الله آتاه الله ماله فقال له جل سبحانه ماذا عملت في الدنيا ماذا عملت في الدنيا ولا يكتمون الله حديثا فقال يا رب آتيتني مالك فكنت أباء بالناس فكنت أبايع الناس فكان من خلق الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر فقال عز وجل أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم Thank <laughs> you. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وبعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن طرق الخير كثيرة فابتدروها وأن بعض الأعمال تجمع مصالح الدارين لكثرة منافعها فاغتنموها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان سالمين آمنين غانمين معافين غير مبتلين ولا خزايا ولا ولا ندامة وجعلنا وجعلنا اللهم من أتقاء شهر رمضان اللهم اغفر لنا وارحمنا وتول أمرنا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق عبادك أئمتنا وولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى اللهم وفقهم في كل أمورهم قولا سديدا ورأيا رشيدا وفعلا حميدا وهيئ لهم بطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قوموا إلى صلاتكم الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أيام الصلاة أيام الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر

المغضوب عليهم ولا الضالين وإن لنا للآخرة والأولى وأنذرتكم نارا تلقى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الله سمع الله لمن حمدا الله أكبر عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم بهم جنات عدن تجري من تحتها جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Yeah.